Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voa hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil hashin Gumel tare da Daula Salim muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Inda a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno ta gargaɗi ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke aikin jin kai a jihar Borno. Sai kuma shirin kallabi tsakanin rauna da Maryam da za ta gabatar mana. Daga nan kuma sai shirin jaridun ƙasar Amurka da kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Daula Salim ce yanzu mata ke karanto labarin duniya. A yau Juma'a ne rundunar sojojin ruwan Amurka ta fitar da wani hoton bidiyo da ke nuna wani jirgin ruwan Iran yana dauke da wasu na'urorin da ba su fashe ba a jikin ɗaya daga cikin tankokin man da aka kai wa hari a tekun Oman. ɗaya daga cikin tankunan mallakar ƙasar norway ne sauran kuma na ƙasar japan na'urar tana jikin tankar ƙasar japan tana gaba kaɗan daga ɗaya daga cikin na'urar da ta fashe tankar ƙasar norway ta kama da wuta inda hayaƙinta ya turnike a sararin samaniya wanda za iya hangowa daga tauraron ɗan adam da ke sama. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya zargi iran da laifin kai harin wanda ya faru a gabar tekun iran ya kuma ce wannan hare-haren rashin imani yana nuna barazana karara ga zaman lafiya da tsaro a duniya kuma hari ne kan 'yancin zirga-zirga lamarin da ba za a amince da barazanar da kasar iran ke neman haddasawa ba amma shi kuma ministan harkokin wajen iran jabar zarif ya ce wannan harin da aka kai na baya-bayan nan akwai alamar tambaya domin kuwa prime minister japan shinzo abe yana kasar iran lokacin da suke tattaunawa da wani babban jami'in kasar ayatollah ali kaimani a tehran domin neman hanyar da za a sasanta tsakanin amurka da iran gwamnatin shugaba donald trump tana fatan nan da 'yan kwanaki kaɗan za ta cimma yarjejeniya da ƙasar guatemala wanda za ta hana baƙin haure da suke kwararowa da ƙasashen tsakiyar nahiyar amurka domin samun mafaka a amurka muryar amurka ta samu wasu takardun yarjejeniya da ba a saka hannu ba wanda za ta samar da wani tsari tsakanin amurka da kasar guatemala an shirya cewa za a gabatarwa da gwamnatin guatemala a cikin wannan makon ƙarƙashin sharaɗin yarjejeniyan bakin haure da suka gujewa shiga cikin hatsari a kasar el sabado da honduras za a buƙace su da su nemi mafaka a guatemala da farko domin samun sauƙin kan mexico da amurka ga duk waɗanda suka ci gaba da yin tafiyar su zuwa amurka ba tare da sun nemi mafaka a guatemala ba jami'an shige da fice za su mayar da su baya zuwa guatemala ya zuwa yanzu dai mexico ta ki amincewa da yarjejeniya a matsayin wani bangare na yarjejeniya da ta kulla da gwamnatin trump domin kaucewa haraji amma za a ci gaba da tattaunawan bayan da shugaban kasa donald trump ya bayyana cewa ya amince da sharaɗin mexico don dakile yawan kwararan bakin haure ta hanyar ɗaukar matakin da jami'an mexico ke yi kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya alhamis ne kakakin majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta yi allawadi da kalamin shugaba donald trump na cewa zai iya karbar wasu bayanai kan abokan adawarsa daga gwamnatin wata ƙasa da take magana da manema labarai pelosi ta ce abin bakin ciki ne a ce bai san abin da ya kamata ba ko abin da bai kamata ba ta ci gaba da cewa muna da shugaban kasa da yake take doka kuma bai dauki rantsuwar da ya yi ta rike ofishinsa da mahimmanci ba maganar kakakin na zuwa ne lokacin da 'yan jam'iyyar democrat ke tofa albarkacin bakinsu kan kalaman da shugaban ya yi kan batun katsalandan ɗin zaben amurka daga da wata gwamnati a hirarsa da gidan rediyon talabijin na abc news da ya yi a ranar laraba A ranar Laraban ne Pelosi ta tabbatar da cewa idan har ya karbi taimako daga wata gwamnatin ƙasa hakan zai haifar masa da laifin da za a iya tsige shi. Wani harin ƙunar bakin wake da aka kai a gabashin ƙasar Afghanistan ya hallaka akalla mutane takwas sha biyu kuma sun jikkata. jami'an gundumar sun ce jami'an tsaro da fararen hula na ɗaya daga cikin waɗanda harin ya rutsa da su a ranar alhamis a birnin jalalabad babban birnin gundumar nagarhar wanda ta yi iyaka da pakistan mai magana da yawun 'yan sanda ya faɗa wa muryar amurka cewa wani babban jami'in 'yan sanda na ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe wani sashen kungiyar is da aka fi sani da iskp ita ce ta fito ta ɗauka alhakin harin ɗaya daga cikin manyan jami'an sojojin amurka ya faɗi a ranar laraba cewa ƙungiyar isis a afghanistan na ci gaba da kasancewa barazana ga amurka daula salam kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin gwamnatin jihar Barin ta gargaɗi ƙungiyoyin agaji masu zaman kansu da ke aikin jin kai a jihar. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Haruna Dauda. From today to henceforth, the government of Borno State must take the lead in ensuring that the activities of all the development partners in Borno State are well coordinated. Borno State needs serious help in this reform. gwamnan jihar borno professor babagana umara zulum kenan ke kashe da kan jan ragamar kungiyoyi masu zaman kansu da ake kira ngos da ke aiki a jihar borno da ma yake zarga da aikata ba daidai ba gwamnan ya ce a shirye gwamnatin jihar borno ke don ta yi aiki kafada da kafada da kungiyoyi masu zaman kansu a jihar borno amma bisa ka'idodin da gwamnatin jihar borno ta gindaya masu wanda ya ce ko da shike su ma suna da nasu ka'idoji amma dole ne su bi ka'idodin da gwamnatin jihar borno ta gindaya don tabbatar da cewa an yi aiki kafada da kafada don tallafa al'ummar jihar borno gwamnan ya dai bayyana haka ne lokacin da yake karban bakuncin kungiyoyi masu zaman kansu gargashin jagorancin mataimakin coordinator da ake kira humanitarian services wato ya yasini gaba a kuma wasu ƙungiyoyi na majalisar ɗinkin duniya a gidan gwamnatin da ke garin maiduguri focus on security education job creation investment social security Ya ce dole ne gwamnatin jihar Borno ta ɗauki matakin da ya dace a wannan yanayi da muna da buƙatu da dama amma yanzu hakan muna son mai da hankali ne kan abin da ya shafi tsaro da ilimi da samar da aiki da samar da masana'antu da kuma hanyoyin tafiyar da gwamnati baki daya ya ce a yan shekarun baya mun fuskanci matsala wajen yi wa kungiyoyin masu zaman kansu rajista da hanyoyin sadarwa tsakanin su da gwamnati na haka yanzu mun ga zami abin da ya dace wajen tausasa dangantakar mu tsakanin mu da kungiyoyin masu zaman kansu na kasa da kasa Right now, there is increasing prostitution in the IDP camps. There is increasing drug abuse in the camps. And therefore, The clamor for the, of the people of Borno State is safe returns to their home. ya ce yanzu wani abin da ke damu mu shine batun ishin 'yan gudun hijira wanda yanzu hakan ko matsalan karuwan yawaitar karuwanci a sansanonin 'yan gudun hijira akwai ma matsalan yawaitar karuwan ta'ammali da miyagun kwayoyi a waɗannan sansanonin 'yan gudun hijira wanda kuma dole ne mu tabbatar cewa mun magance wannan matsalar dan a yanzu hakan mu bukatar mu shine mu ga cewa waɗannan mutane kowa ya koma garuruwansu amma muna la'akari da dokokin ƙasa da ya haramta tilasta wani ɗan gudun hijira komawa daga inda yake samun mafaka. that there are some certain angels and other organizations that normally don't hit to our own advices. And for those who are not ready to hit to our own advices, the state government is ready to pack them out of the State. Nigeria is not a paid nation. ce kamar yadda muka sani akwai wasu kungiyoyin masu zaman kansu da yanzu hakan ba sa bin umarninmu don haka duk waɗanda ba a shirye suke su bi umarninmu ba gwamnatin jiha a shirye take ta yi wajerar da su dan najeriya ba ƙasa ba ce wadda ba ta da doka dole ne kowa bi dokar ƙasar mu kamar da take a tsare. During my last three weeks meeting with, with EU, one organization said he drilled 160 boreholes in Jerry local government within the last three months. It's never possible. It's never possible. 160 boreholes. Even if it is a shallow boreholes. what considerations have been taken ya ce a wani taron da ne cikin makonni uku suka gabata a kungiyar tare da kungiyar tarayyar turai wani daga cikin waɗannan kungiyoyi masu zaman kansu sun shaida min cewa sun tona bohol bohol har guda 160 a karamar hukumar jere a cikin wata uku kacal ba zai yiwu ba ina ganin haka ba gaskiya ba ne haya ko wasu abubuwa da ake dubawa musamman ma na yanayin wurare da ma wuraren da mutanen ke zama da dai duba wasu al'amura da ya shafi yanayin da za a tona waɗannan bohol da za tona irin waɗannan bohol bohol ɗin a ce mun an tona waɗannan bohol ɗin cikin yan waɗannan watanni kawai a wannan babu gaskiya ciki a cewar gwamnan jihar borno professor gana umar zulum haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. nan karkara da birni to a gaida haruna dauda kafin mu kai ga shirinmu na gaba an shakata da wannan waka da ke bisa fefe. sashen hausa na murya amurka nan washington dc wanda yanzu agonmu ke cewa karfe uku da kusan minti goma sha biyar na dare ga shirinmu na gaba sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi A cikin shirinmu na wannan makon za ku ji ci gaban kiraye-kirayen da mata a Najeriya ke yi akan a dama da su sosai a wannan mulkin na shugaba Muhammadu Buhari. A wani taro da aka yi game da harkokin mata a Najeriya, wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta yi hira da sananniyar 'yar siyasan nan wato Hajiya Binta Ma'azu a kan makasudin wannan taron. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani. bari samu cikakken suna da abin da ake yi a sunana hajiya binta mu'azu ga mu a nan office din ha excellence conference center din ha excellence wife of the president muna tattaunawa a kan abubuwan da yake ciki muke ciki mata muke gani da mai daɗi da mare daɗi a nan cikin mu nigeria an kira mata daga wurare ko ta ko'ina ba lallai yan apc ba har 'yan sauran ah, ƙungiyar parties wanda yake ba namu ba don mun hallara a nan wurin kuma an zaɓi shugabanni daga wurare da dama wanda sun zo kowannensu yana bayi da nashi ra'ayi da abin da ake ciki da kuma abin da ake bukata gaba a wannan abin da muke kira next level insha Allah wannan gwamnatin abin da za su yi mana to idan aka ce ki gaya mana irin nasarar da aka samu shekaru hudu baya da shugaba muhammadu buhari ya zama shugaban kasa me zaki ce an samu eh to alhamdulillahi na daya babban abu shine zaman lafiya kin san hajiya madina idan babu zaman lafiya to ba yanda za a samu ci gaba ko kuma kwanciyar hankali ah, bayan haka nan kuma akwai Uh, taimako da aka kai ma waɗanda ba su da komai kamar irin mutanen da ma dubu biyu dubu biyar dubu hudu yana musu wahala ma akan jali to akwai yadda aka yi aka samu aka taimaka ana ganin ana ba wa yadda ba su da galihu bayan haka nan kuma ah, an yi kokari an tsara maganan railway ah, kusan yanzu har an kai gama wajajen ah, shashin kudu can ta yamma sannan bayan wannan an yi kokarin gidaje hakan nan wanda aka gigina ma'aikatan gwamnati baya ga haka kuma da akwai kokari da aka yi na wajen wuta sai dai dan irin 'yan kwanakin bayan nan da aka samu uzure amma duk mana manakisa ne na irin wanda ba sa son su ga ci gaban al'umma saboda in kika duba akwai lokacin da har aka kai wuta megawatt eh, dubu bakwai da wajen 800 to amma da yake kin san sha'anin mutane wanda ba sa son a samu kwanciyar hankali da ci gaba aka samu dai aka shiga aka fita amma irin ministan da muke da shi yana kan aiki kuma na san abubuwa za su koma inda ya kamata sannan bayan haka akwai taimako da aka yi na empower wayanda duk suka karisa makaranta ba su da aiki an yi kokari an an ɗaɗɗauko su daga wurare duka gaba ɗayan najeriya ɓangaren najeriya an ɗan samu an taimaka musu sannan kuma baya ga haka akwai batun maganan um, ragin cin hanci da rashawa sosai ya taimaka ma tattalin arziki ba wai ba a rasa abin da ba za a samu ba amma an samu ragayya sosai akan yadda da ake wadaƙa da dukiyan jama'a to sai dai kuma shawarar ki mm. yaya za a yi ne a tafi da mata a mulkin nan a maganan mata hajiya madina magana ne wanda shi ya dame mu kusan sai in ce miki a yanzu taron nan maganan da ake kenan gwamnati baba buhari ya shirya abubuwa da dama wanda yake so mata a taimaka musu kamar yadda na muke maganan kuɗi da ake badawa a taimaka na jale da sauransu amma ba shi ne nan ba muna neman mata a jamu a bamu mukamai wanda zai kasance wajen ma zama ana shawaran daukan decision akan wani abu mu zama muna cikin decision makers muna cikin masu saurara a yi taro da mu a yi shawartaka da mu a kuma amince akan abin da za a yi ta haka ne za mu samu mu ga cewa mun tsaya akan abin da za a yi mata su samu ah, taimako yadda ya kamata su kai kuma matsayin da ya kamata to muna addu'a yanda ya mana alkawari din da kanshi ya fito ba sau ɗaya ba so biyu ba ya yi alkawarin akan zai taimaka ma mata a wannan karan zai ga cewa lallai irin appointments ɗin da ya bada wancan karan wannan karan zai kara su kuma mu muna jin allah ya sa president muhammadu buhari mai fada da cikawa ne kowa ya sani dattijo ne ba zai fada abin da ba zai yi ba to muna addu'a alkawarin da suka yi mana wannan karan appointment ɗin shi zai taimaka ya ga cewa ya ba mata matsayin da ya kamata Tuma sauraro a nan za mu dasa aya shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku ci gaban waɗannan ƙorafe-ƙorafen na mata. A madadin Madina Dauda da ta yi hirar da kuma babbar bakuwar mu Hajiya Binta Ma'azu da ma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. da la'agai da Maryam Dauda sai a kasance da shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka domin sake jin wato wannan shiri na kallabi tsakanin rawuna yanzu kuma lokacin da Daula Salim za ta kawo mana sharhin jaridun kasar Amurka. Sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar New York Times inda aka rubuta labari cewa a ranar litinin ne wani jirgin sama mai saukar ungulu ya faɗi a saman wani dogon gini kuma ya kama da wuta a gundumar manhattan na new york lamarin da ya kashe matukin jirgin a cewar jami'ai hatsarin jirgin ya faru ne a wani yanayin hazo da ruwan sama a ranar litinin din an ga hayaki yana tashi a saman dogon ginin a tsakiyar birnin new york amma jami'an kwana-kwana sun kashe wutar magajin garin new york bill de ya faɗa cewa babu wani wani alamar ta'addanci tattare da wannan hatsarin amma kuma har yanzu jami'ai ba su bayyana dalilin da ya kawo hatsarin da kuma abin da ya sa jirgin ya tashi a lokacin da ake ruwa kamar da bakin kwarya ba bari mu leƙa jaridar washington post inda aka rubuta cewa ƙasar amurka da poland sun saka hannu kan wata sanarwa da ke tabbatar da haɗin gwiwa ƙasashen biyu kan tsaro wanda shugaban ƙasa donald trump ke nuna cewa ba fannin tsaro kawai ke tsakaninsu ba suna da dangantaka mai karfi da gaske. A ranar Laraba ne Trump tare da shugaban kasar Poland andres duda ya sanar da cewa amurka za ta kara aika dakarunta dubu daya zuwa ƙasar abinda har yanzu ba a sani ba shine ko akwai wurin da karin sojojin amurka dubu biyu za su zauna a kasar sai kuma jaridar politico inda aka rubuta labari cewa ana samun karin yawan 'yan majalisar dokokin amurka daga jam'iyyun democrat da republican da ke nuna a damuwa game da kudurin gwamnatin shugaba Trump na baiwa Saudi Arabia lasisin izinin sayan makamai. To daga karshe bari mu kara koma jaridar Washington Post ta nan Washington inda aka rubuta labari da dumi sa inda a yau Juma'a ne rundunar sojojin ruwan Amurka ta da wani hoton bidiyo da ke nuna cewa jirgin ruwan Iran yana dauke da wasu na'urorin da basu fashe ba a jikin ɗaya daga cikin tankokin jiragen ruwan da aka kai mahari a tekun Oman. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce wannan hare-haren rashin imani yana nuna barazana karara ga zaman lafiya da tsaro a duniya kuma hari ne kan 'yancin zirga-zirga lamarin da ba za a amince da barazanar da kasar iran ke neman haddasawa ba sharhin jaridun amurka kenan kuka saurara na wannan makon dole salim daga nan sashen hausa na muryar amurka ke cewa mu huta lafiya. To da a gaida daula amma kada ki nisa domin zaki sake dawo nan an jima kaɗan yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wasu saƙonni kaɗan daga cikin saƙonni da ku masu wara kuke kira ta waya kuna ajiye mana. Assalamu alaikum, kasuwa gwamnatin jihar yobe a rusa rabon gidan maganin sauro da aka zo a kai mana ba gidan da ba samu ba abin burgewa yanzu haka da yawa daga cikin angoyi masu rabon maganin sauran nan suna nan suna zaune suna jira irin mutane suke abu a karba da fatan allah ubangiji ya sa ya mana maganin sa baki daya Assalamu alaikum sashen Hausa murya Amerika mai magana Alhaji Musa Amerika Siriya kirin Najeriya. Alhamdulillah muna wa shugaban kasa fata alheri Allah ka taimake shi wannan wa'adi hukumar zai yi ubangiji Allah kare da shi da makiya saboda mun da an daɗe ana ruwa ana ƙasa tana shari'a waɗancan yan majalisar an ka yi akwai daga cikin muna haukai waɗanda ba su ci gaban ƙasar nan waɗanda ba ya kai ka talaka sun ka zo kai kan matansu da 'ya'yan sun ka yi Assalamu alaikum wa Amurka daga ta gama dan uwa mai Allah na garin Jiya. Ina kira da shugaban ƙasa da Muhammadu Buhari lalle an yi zaɓe an ƙare sannan an yi zaɓen majalisar dattijai da wakilai duk an ƙari, kuma Allah ya ba da biyan buƙata da kwanciyar hankali to don haka talakawa suna kira walwala da sa'ida allah ne mai maganin komai yi kokari abin da allah hore ma ku yi wanda kuma kasa allah ba ku ladarsa Assalamu alaikum sashen Hausa Amurka Amurka mai magana da tsayar abokar udu da azare ne daga jihar Bauchi Najeriya. da jihar Bauchi nan cikin garin azare wanda wanda tare da shi kenan muna buƙatar a yi a gyaran shi a sakamakon rashin gyaran ne ana samun haɗura da dama kasuwa. Assalamu alaikum sashin Hausa Rediyon Amurka. Sunana Usman Dogo Madaka Rafi Lokal Gamas jihar Niger. a halin gaskiya ya kamata gwamnatin jihar Niger ta sa ido sosai akan matakan tsaro abin da yake faro a halin yanzu a jihar Niger. Ya kasance cewa akwai wasu miyagun da suka shigo jihar Niger musamman daga Kuredi zuwa Kwati su yi banna a wannan wuraren. Ya kamata gwamnati na kira ga gwamnatin jihar Niger ta sa ido akan abubuwan da yake faruwa tsakanin Udawa da Buruku da Kuredi zuwa Kwati. Allah ya sa gwamnati ta sa ido sosai yadda ya kamata. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. na Ɗan Mijo da Kadara jihar Neja, Najeriya. Ina kira ga shugabanni 'yan siyasa wanda suka ransa cewa za su yi ma jama'a katalakawa aiki. To wannan shugabannin da muka zabe su, to ya kamata su ji tsoron Allah. ba wai cewa mun zabe su su biya ma kansu bukata ba ne mun zabe su ne su yi ma talakawa aiki amma in ba su je yin na umarnin nan ba da gaske a halin gaske Allah yana kallon su ba zan ce masu ba ya kamata abinda muka zabe su su je su yi su saurari talakawan kasa shine shugabanni na kwarai amma in suka je ta ra'ayi su ne to wannan ba mu muka sa su ba sun suka sa kansu Allah yana kallon su. To da lamun gode da sakonin da aka aiko mana sai a ci gaba da aiko kuma za mu ci gaba da kawo muku da wannan muka zo ga shirin na karshe labarai a takaice. labaran na a takaici a yau juma'a ne rundunar sojojin ruwan amurka ta fitar da wani hoton bidiyo da ke nuna wani jirgin ruwan iran yana dauke da wasu na'urori da basu fashe ba a jikin daya daga cikin tankokin man da aka kai wa hari a tekun oman gwamnatin shugaba donald trump tana fatan nan da 'yan kwanaki kaɗan za ta cimma yarjejeniya da ƙasar guatemala wanda za ta hana bakin haure da suke kwarara daga ƙasashen tsakiyar nahiyar amurka domin samun mafaka a amurka muryar amurka ta samu wasu takardun yarjejeniya da ba a saka wa hannu ba wanda za ta samar da wani tsari tsakanin amurka da ƙasar guatemala To madalla a gaishe ki masu raro anan maka karshen shirin namu na yanzu wani wato na hantsi sai kuma can an jima da asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin kada a manta kamar ko da yaushe za ku iya ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook yanzu a madadin Daula Salim da ta na gabatarwa sai kuma salamin Abu wanda ya ba da umarnin shirin kuma muna masa murnar ranar haihuwa da ma injiniyan mu na yau wato jimi Nisar fili hashin gumel nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.